haka aka sa wani shewa shi sha rubutu wai a gane yake wai yana wa'azi cewa mene yana magana cewa to shi yanzu duk mutanen da ke zamanin zamaninsa wasu je ya lamince masu ya lamince masu sa'ada abadiyya fiddaraini ya lamince masu samun rabo a nan duniya da samun rabo a lahira to wannan ƙarya ne ba mai wannan sai Allah maɗaukakin sarki da haka ba dama ka ɗauki tsoro ka sanya a zuciyarka irin wanda ake wa Allah kawai ne ruɗa kafa ya ce kai baka tsoron bindiga baka tsoron maciji ba wannan ake magana ba wannan al'amura na adiyat ba su ake magana na al'ada ba abinda ake magana shine tsoron da zai sa ka yi ko ka bari yanzu na nan yana jin tsoron in ya su kai ya magana kada in ya sai ji shi wannan haufu ne to wani ba Allah kowa sai Allah maɗaukacin sarki ina fatan fahimta ba ka suke cewa mun zala mun taba yin yasu zamu gani ba kuma sai ganin ci gaba muke yi <laughs> na ba ko haka ba Allah ji kan malam Jafar yace in sun sa duk su kwaci arzikin mu ina fatan fahimta yace an dagale masa hanci in sai su kwaci arzikin mu su hana mu duk su kashe ma su huta mana eh ba su iya ba ko ina fatan fahimta to jama'a akan wannan tauhidin ne aka sha bamba tsakanin manzon Allah da jama'a shi da taras kun gane tauhid shi ne tun na ga muku cewa larabawa sun yarda tauhid rububiyya da asma wa sifat amma da manzon Allah ta ce suna shirka a tauhidu al-uluhiyya ne suke bautawa Allah su bautawa wani kuma ku sani cewa irin shirka wanda mutane shi suke cewa su abinda suka fahimta shine a wa'annan abin da suke bautawa silata da wane wa uzza da mene da manata to sai ku kara da hubal da wane kuma ya gusa da ya uka da nasara wani duk kan da larabar ke bauta musu kun binci wani abu amma me ta ina suke bauta musu me bautar da suke musu nan ka tsaya ka fahimta da kyau mecece motar da suke wa'annan gumaka din sallah azumi ba sa masa sallah ba sa masa azumi ina fatan fahimta me suke masu shine wai sun sanya su wai su ne tsani su za su biyo ta wajensu su roƙe su su kuma su roƙa masa Allah shine abin da Allah ya kira shi da suna shirka sannan shirka ta biyu sun sanya su a matsayin su ne za su yi masu kuma su masu su a gaban Allah wannan shine Allah kira da suna shirka ina fatan fahimta shine Allah ce walazina takhadhu min dunillahi walazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna illa zulfa wanda ka ɗauki wasu wanda ba Allah ba kamar da su abun bauta idan ka tambaye su ce a'a ma na ba ma bauta masu sai ka ce ma na abudum li'annahum khaliquna ma na abun li'annahum yarzuquna ma na abu a illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta masu kawai saboda kawai su kusantar da mu zuwa ga Allah ku ka kusanci ma'ana suna Allah ne mu kuma ka bauta musu kuma sai su kai mu kusa da Allah kamar yadda Shehu Dahir Bauchi ke ba da wannan misali a ƙasar nan har yana buga misali wai yanzu za a je wajen gwamna kai baka saka je wajen gwamna ba amma idan ka rike jaka briefcase na gwamna ko ba haka ba sai ka wuce wanda ya san gwamna kai in ka rike jaka shi sai ka wuce ka je wajen gwamna to wannan shine asalin shikar da Allah ya faɗa da ta yi shine a sanya shamaki ma'ana wasa'id wani shamaki me za a ce kenan tsani daga Allah sai an biya ta wajen wannan aje wajen Allah to shine shirkar da laraba suke yi ina fatan fahimta shine abota mu shine Abdullah dan Abbas rawaito hadisi an samu asari ko kuma hadisi ga Abdullah dan Abbas Allah ƙara masa yadda yake cewa kun ga da gusa wala tun wala tun alhatakum wala tazannu waddan wala sala gusa nasara sai ce wa'annan sunan gumakan da kuke ji kun fahimta tun a zamanin annabi Nuhu suke yace asalin su asalin wa'annan gumakan asalinsu suna ne ne ne wasu mutanen kirki asma'u rijalin salihin suna ne wani mutanen kirki bayan Allah masu bautar Allah masu mutane hidima da dukiya da rayuwarsu shi ne ce da suka mutu wa'annan da wudda da ya gusa wa'annan suka mutu ina fatan fahimta sai shedan ya zo yaransu wa'ayi cewa ai da sun kafa hotunansu su su ringa tunawa da su dan su samu karsashi wajen bauta Allah su ma misali Allah kiyaye la kadar Allah sai ce bari a sa hoton mal abakar gombe da ka ta da ka ka ce ka ai wannan sune bayan Allah bari mu dage mu kuma samu irin nasu mai ta ko da haka aka fara da labari ya tsawo shedan mugu ne makiri ne ya san waɗanda ke raya sun san asalin abin suna da ilimi ba za su yi ba sai kyale su sai da 'yan suka zo sannan sai ce ku ba ku sani ba ne waɗannan mutane da gusa-gusa mutanen kirki ne na kusa da Allah ne iyayenku in bala'i ya faru sukan je wajensu ne sai su roƙa masu su kuma sai su gaban Allah su je su roƙo maku to wannan abin shine shirkar da suka yi wanda annabi nuhu ya ta fama da su a kanta shine ka sanya wani shamaki tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta shine dai wanda suke cewa haula shufa'una inda Allah cewa waɗannan ba bautarsu muke ba a'a masu cetonmu a wajen Allah ne don haka wannan shine asalin shirka din sannan daga kin in shirkar da suke masu shine idan sun sun samu kan cikin tsandauri lafiya lau sukan je su roƙe cewa ya hubal kaza da kaza ko kuma je su masu yankan suna da bukata sai mu ce ka san ya halasta yanzu ka je kai mene kana bukata ka yanka rago ko sa da sunan Allah ka raba ka je kai sadaka ka ce Allah ka bi mu bukata da sunan Allah to su sai je su yanka da sunan mene da sunan Allah ko kuma da sunan wannan gumaka to wannan sai sai wai shine ta karbu gare su mana sun nemi kusanci su kuma suke ga Allah wannan shine shirkar da ake yi da haka wannan abin da ake cewa wai hawa na cewa da manzon Allah zai bayyana sallallahu alaihi wasallama ga shehin ka. wai in ka je wajen manzon Allah ka halaka wai sai dai ka rike hannun shehin ka, to wannan shirka ji jama'a na ba ta an fahimci wannan abu don haka a gurguje wayannan wurare su ne wurin da yake kamata mutane su fahimta na asali inda shirka ke shiga ba a bauta wa Allah a bauta wani a uluhiya a cin al'asma'u wa sifati sannan ba ka sa shamaki tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki a ce ga wani